وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى بيت الباهك والسلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da biyu wato ina nufin inda ta fuskar za mu tafi kan ta ɗari da uku duk da cewa malam ya karanta mana har ya zuwa fara karanta mana yau daga aya ta ɗari da uku ma'ana sun na min ba'di ayatina kafin nan akwai tambaya guda ɗaya da za mu karanta yau da Allah masu tambayoyin su rinka yin hakuri na farko tambayoyin su kan yawa matuƙa ta yadda ta ce su ma yana da wahala na biyu idan wani a madadin kawai ya yi masa tambaya sai ba ka labari sai mutum ya yi shafi biyu ko shafi uku ta gano inda tambayar take ka gama to don saboda haka wannan ya sa tambayoyin suke bani wahala kwarai har kafin a iya tasewa a iya samun wanda ta dace wani kuma ya tuni mai tambayar da an sha ba da sa a mai tambayar yau yace ya ji wani malami ya karanta wannan aya wa abdullah wa la tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sai yace wai idan idan imam wato limami a cikin sallah ya dinkirta dagowa daga ruku'i ko sujada da nufin wani ya riski wannan ruku'in ko su shirka har kuma yace kurtubi ne ya faɗa haka a cikin tafsirin a mun je mun duba cikin tafsirin kurtubi ba mu ga hakan ba kaga wannan ta fice tsakanin ku da shi malamin tunda ni ba Allah ya taimake ni ba ni ne na faɗa ba kuma ni ba ni nake da wannan ra'ayin ba asali ma ne kishiyar wannan ra'ayin nake da shi suka ce baya ga haka mun karanta a cikin littafin fiqh sunna cewa liman zai iya jinkirta ruku'i domin wani ya zo ya samu wannan raka'a da ake ciki ko ya jinkirta sujada idan ya ji alamar mamu ya taho domin ya samu wannan sujada da ake ciki har kuma shi sayyid sabit mai littafin ya kawo hadisi wanda ya ce imam muslim da ibnu majah suka ruwaito shi da ai magana ta riga ta kare idan an ce an ruwaito hadisi cikin sayyid muslim take dai jinkiri da liman zai yi don wani ya litki sallah wannan ya yi muni matuƙa har a ce wannan idan liman ya haka ya yi shirka wannan ganganci ne ban tsammani imamu zuwa zai faɗi wannan magana ya tabbata cikin hadisai masu dumin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ce yaso da dama nukan shiga sallah da nufin in tsawaita ta sai in ji kukan yaro sai in gagarta ta dan wato manzo Allah ce sai in fahimci a cikin mamu din mahaifiyar yaron na ciki sai in yi maza in saka manzo Allah ya saboda wannan yari wancan danta yake mutu kuka to anan gurin sai a ce manzo Allah ya shirka Ta ga zo munin magana ke ina ga dai akwai gaggawa cikin daukan hukunci haka sai tsaye mutum ya ce abu kaza shirka ne abu kaza kaza kaza ne ba tare da ya tantance ba haka dai nasihar da muke wa ɗaliban ilimi kafin mutum ya faɗi kowace magana ya tabbatar ta da muhalli cikin zuciyar mutum ya gaggawar faɗin magana ba tare da ya tantance mata muhallinta ba karanta mana ayar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بأ فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل Ubangiji sun ma ba asina min ba adihin Musa, sun ma ba sannan sai muka turo da Musa, wato Musa min ba bayan waɗancan manzanni da suka shuɗe baya a tarihi bayan annabi Nuhu alaihi salam bayan annabi Hud bayan annabi Salih bayan annabi Lut da kuma annabi Shu'aib mun turo su ne bi ayatina da ayoyinmu ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mutanensa fa zalamu biha su kuma sai suka zalunci kansu a san ana suka kafirce mu ubangiji ba su yarda da ayoyin da ya turo annabi Musa din da su ba makana aqibatul mufsidin duba kaga yaya karshen mabarnata ya kasance yaya karshen masu fasadi ya zama a jiya na binciko mana tambaya na ce da mu menene hikimar a ce summa ba'athna min ba'dihim Musa na kuma ce an faɗi makamanciyar wannan magana a cikin suratul mu'minun bayan ubangiji ta'ala ya kawo kissar annabi nuhu alaihi salam a takaice da kuma ta annabi hudu ita ma a takaice sai kuma yace summa arsalna sai muka turo da manzanninmu wani bayan wani shine tattara wani na bin wani kullama a ummatar rasulu haka zabu lokacin da duk annabi ko manzo ya zo ummarsa sai su kare ta shi fa na ba'dahum ba'dha sai muka bibi sashin su kan sashi wajen hallakarwa wajen dammara su wajen azaba ta istifali a tuge su daga ban kasa waje allahum ahadi wato sai muka muka bai da su kissa abin tattaunawa wanda za a rinka yin labarin su bayan sun riga sun shuɗe baya a tarihi fa ba'da liqaumin la yu'minun ne santa jin kai ya tabbata wa man zakanahum kullu man zak haka ne akwai man zakanahum kullu man zakanan buru a nan dai babu watan da nan kai wahmi ne fa bu'dan liqaumin la yu'minun thumma arsalna Musa wa akahu Harun sannan sai muka turo wato ainihin annan Musa da dan uwansa Haruna nan ma sai ce thumma arsalna Musa wa akahu Harun kamar nan yadda yake thumma ba'athna min ba'di muka ce menene hikimar ake sannan sai muka turo annan Musa wadancan ba turo su ake ba wadancan ba aiko su akai ba su ma aiko su akai amma maganar ita ce malamai suka ce su annabawa su al'ummomi waɗanda suke kafin wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa sallam sun kasu kashi ko dai al'ummar da aka turo manzo aka yi musu wa'azi suka ji suka ƙi aka hallakar da su hallakarwa ta gaba ɗaya ko kuma al'ummar da aka yi musu wa'azi suka kiji ba a hallakar da su hallakarwa ta gaba ɗaya ba an hallakar da wani kaso daga cikin su gaba ɗaya ba in kaga dama ka faɗi haka ma'ana al'ummomi sun kasu kashi biyu ko waɗanda aka hallakar da su gaba ɗayan su ko kuma waɗanda aka hallakar da su wani sashi banda wani sashi ko kuma ka ce su annabawan da aka turo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasu kashi biyu kashi na farko annabawan da aka yi musu izini da yin jihadi duk annabin da aka yi masa izini da yin jihadi ko aka yi masa izini da yin hijira to za ka samu ba halakar da al'ummarsa ba kai da ba a yi masa izini da jihadi ba sannan ba a yi masa izini da yin hijira ba to wannan za ka samu an dammara al'ummarsa ina fata an fahimta yanzu annabi nuhu alaihi salam da annabi hudu da ya biyo bayansa da annabi salih da ya biyo bayansa ta fuskar a tasassul tarihi a tasalsul a tarihi wato ta hanyar igiyar tarihi da rantuwa ta da shu'aib waɗannan gaba ɗayansu ba wanda aka masa umarni da yin jihadi aka ce ya tafi ya bar garinsa haka aka ce su zauna su yi haƙuri cikin mutanen suna ƙaryata su suna yi musu dukkan abin da suke musu aka ce suka jure to irin waɗannan annabawan sai ka samu cewa an hallakar da al'ummar su ne gaba ɗaya ba a rige ko ɗaya a banka ba ina fata an fahimta amma irin waɗanda aka ce su yi jihadi ko kuma aka ce su yi hijira su bar garin to sai ka samu al'ummomin su ba a hallakar da su gaba ɗaya ba an hallakar da wani kaso wani kaso ba a hallakar ba da haka idan ka biyo tarihin yadda yake wato mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hudu da na salihu da na lut da na annabi shu'aib waɗannan gaba ɗaya an halakar da su daga kansu sai aka dakatar da halakar da mutane gaba ɗaya sai dai a halakar da wani kaso ban da wani kaso to shi yasa a wannan tsakiyar sai ya zanto cewa an raba ta da da wancan kason na farko da harafin summa saboda bambancin hukunci yadda Allah ya mu'amalanci waɗancan daban da yadda ya mu'amalanci waɗannan ina fata an fahimta dai idan ka karanta ka gani musamman cikin suratul mu'minun thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatar rasulu hakazabu fa atba'na ba'dahum waja'alnahum ahadith fa bu'dan liqaumin la yu'minun kaga anan gurin ja'alnahum ahadith bayan ya ce ja'alnahum ahadith ma'ana an halaka da su kenan sun zama labari a ba atba'na ba ba wa ja'alnahum ahadith sun zama labari kenan sai ce umma arsalna Musa wa akahu Harun su waɗannan kenan hukuncin yadda za mu mu'amalance su ba daidai ke da wancan ba shi yasa annabu Musa alaihi salam mutanansa an halakar da su gaba ɗaya yadda aka yi wa Adawa a'a an halakar da su gaba ɗaya yadda aka yi wa Samudawa a'a kila wani ce yo ai an dulmiyar da fir'auna da mutanen su cikin ruwa ta ce eh an halakar da fir'auna da mutanen sa amma fir'auna da dukkan mutanen misra aka halakar iyakacin waɗanda suka fita shi da sojojinsa su ta halakar a cikin ruwa ragowar wanda suke cikin dare suna nan da ransu ba halakar da su ba sannan wanda annabi Musa ya ketare ku da su duk da irin fitsara da rashin kunya da suka rinka yi masa ya Musa lan nasbur ala qawmin wahid ya Musa lan nuzilaka hatta Allah jahra duk da haka ba a halakar da su halakarwa ta ƙarfe yadda aka wasu ra'amun sanin su ina fata an ma'ana kun ga wato kenan al'umma sun kasu kashi biyu kenan ba dukkan annabi yin jihadi ba wani annabin yi jihadi wani annabin bai yi jihadi ba kenan ba dukkan annabi kuma yi hijira ba wani annabin yi hijira wani annabin bai hijira ba kowanne baya yin abu sai da izinin ubangiji wanda bai yi jihadi ba ba wai yaki bane dan tsoro Allah bai masa umarni yayi ba wanda bai yi hijira ba ba wai yaki zuwa hijira bane dan tsoro Allah bai masa umarni yayi ba a zamanin sa maslaha taktabi Allah yuhajir wal maslahatu taktabi Allah yuqatil wa Allah yujahid ina fata an fahimta wato kenan kaga bambanci tsakanin watan shari'a da watan shari'a wa da kuma watan doka da watan doka ina fata wannan bayanin yau ubangiji ta ala yace thumma ba'athna min ba'dihim musa bi na ila biha fanzur kayfa kana aqibatu al-mufsidin duba kaga karkan aƙiba na mutanen da suka yi barna a ban kasa yaya ya kasance wa qala musa ya fir'aun alaihi salam yace ya kai fir'aun inni rasulun min rabbil alamin lalle ni manzo ne daga ubangijin halittu daga Allah ubangijin talikai haqiqun ala Allah aqula ala illa al a wata qira'a Allah aqula ala illa al idan mun dauki qira'ar haqiqun alayya sai zan to ma'anarsa haqqun alayya wajibun alayya Allah aqula ala illa al haƙƙi ne a kaina tilas ne a kaina wajibi ne a kaina kada in faɗi wani abu game da ubangiji sai zancen da yake na gaskiya sai zancen da yake na gaskiya wannan akan kira'ar haqiqun alayya idan mun dauki kira'ar haqiqun ala Allah aqulu ala Allah illa al-haq sai zanto haqiqun bi ma'ana jadirun ko bi ma'ana hariyun ya tantanta gare ni ya dace kada in faɗi wata magana game da ubangiji subhanahu wata'ala sai ta kar in jingina masa suna sai wanda ya sanya wa kansa kar in jingina masa sifa sai wanda ya dingina ma kansa ita kar in jingina masa hukum kar in ce haram sai abin da ya haramta kar in ce wajibi sai abin da ya wajibta Allah aqula ala Allah illa al-haq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum haqiqa na zo muku da gwagwarar hujja daga wajen ubangijinku fa arsul ma'i bani isra'il ka saki banu isra'ilawa ta tardin ana ka kyale suka sakan musu yanci ka ba ka tare da haka wato annabi sai kenan sakon da zo da shi wajen fir'auna sako ne iri biyu sako na farko cewa ba wanda za a bautawa sai Allah sako na biyu kwato yancin masu rauni da aka toye musu yanci su ne banu isra'ilawa to su banu isra'ilawa din nan mazauna ne a cikin kasar misra ba su da yawa minority ne kuma asalin tarihin zuwan kasar misra shine asalin tarihin zuwan annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ya baro kasar Filistin yan uwansa suka taho da shi da da'awar kiwo suka jefa shi cikin rijiya suka koma gida suka ce kura ta cinye shi sannan kuma daga ƙarshe makiyaya suka tsinci suka tafi da shi suka zo suka sayar da shi wani sarki daga cikin sarakuna na kasar Misra ya saye ya mayar da shi yaron gidansa daga ƙarshe ya girma a gidan bayan kuma aka ba shi minista minista na noma daga baya yan uwansa aka jarrabe su da yunwa a garin da suke zaune su zo kasar masar sayan kayan abinci fatausin kayan abinci ya gane yan uwansa da ya yi dabarar da ya rike dan uwansa tare da shi ƙarshe mahaifansa suka yi hijira suka dawo suka zauna a kasar masar kaga tarihin zuwan banu isra'ilawa kasar misra to lokacin tun daga annabi yusuf suna da gata ke kuma ga iyayensu sun zo suna da gata ke daga baya ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwar annabi yusuf dan su gaba daya to kuma wannan fir'aunan da ya zamani da annabi yusuf ya mutu shi ma wannan sarkin da ya zamani da shi ya mutu waɗansu sarakunan suka zo wani fir'aunan ya zo tun da shi fir'aun din suna ne na sarauta ba suna ne na yanka ba suna ne na dukkan basarakin da ya mulki kasar Masar sai a ce masa Fir'auna ba suna ne to saboda haka da wani basarakin ya zo cikin fir'aunonin da aka yi shi sai farga cewa banu Isra'ilawa suna ƙara yawa shi a siyasar mulkinsa sai ya ga cewa matukar waɗannan mutane suna hayayyafa suna ƙara yawa kuma suna da wani addini da suke bi na waɗansu sulsula ta annabawa tun a da addinin yaƙo addinin Yusuf duk da cewa sun dan gurbata koyarwar addinin wanda ya sha babban da addini na bautar fir'auna na maguzanci to idan muka bari suka yi yawa watan wata rana za su nemi mulki tun da dama ɗaya daga cikin su ya taɓa yin minista to watan wata rana wani zai nemi mukamin minista wani zai nemi mukamin shugaban ƙasa to daga ƙarshe sai addinin su yi tasiri a cikin siyasar ƙasar to tun da haka ne ya za a yi to ya kamata a kuntata musu a sunanta wata bakar siyasa da za ta rage yawan su ta rage population din su to ne sai aka sunanta cewa lalle a yi yadda za a hana su haihuwa ko kuma idan sun haihu idan ɗa namiji ne a kashe in mace ce a mai ta baiwa sannan cikin su a hana su yin karatu a dakile kwakwalwarsu a sa su yin aiki na leburanci da ayyukan wahala dukkan wani ba Isra'ile ya rinka yin aiki a gidan Bakifde dan asalin kasan Masara rabin yini daga safe zuwa azhar sannan shi wannan Bakifde ya sake ka tafi daga azhar kuma zuwa faɗuwar rana ka je ka yi aikin da zaka ci abincin gidanka wancan wanda kai masa da safe kyautar kai ba ko kwabo siyasa ta tursasawa ina fata an fahimta wannan shine lafiyayyen tarihi wanda yake baya da alaka da gurbatuwa ta isra'iliyanci sama da kissar da take cewa fir'auna ya sa an ka kashe ƴaƴa maza ana kyale mata saboda wani doka ya yi masa duba ya ce sanadiyar sa wani jariri daga cikin banu isra'il wannan kissa ce isra'iliya mu ma da mun faɗe ta a tasiri daga bani bincike na yau da gobe saboda kullum sai kana wa kanka waki a cikin binciken ilimi ko ba haka ba wannan kissar da na faɗa ta ɗazu ita ce hakikanin kissa wadda take ta daidai samun fahimta ma'ana ƙoƙarin yin faɗa da waɗancan mutane wanda suke da asalin addini na musulunci su zo su yi kaka gida a daular da suke da wani addinin daban da ba na musulunci ba suna ta hayayyafa to a tursasa su to ko yadda za a tursasa su a rika kashe ƴaƴa maza ana kyale mata ɗin kuma a maishe su bayan ina fata ku fahimta to da haka da haka aka yi to a cikin wannan hali ne a cikin wannan hali aka haifi annabi Musa alaihi salam Allah ya kare shi da karewarsa ya tsare shi da tsarewarsa kamar yadda ayoyi suka yi bayanin hakan a farko farkon suratul kalaf aka rene shi a gidan fir'auna ba dan fir'auna ya so ba sai dan Allah ya kaddara haka babu yadda fir'auna ya iya cikin gata mahaifin kuma na biyan ta ba shi cikin kaddarawar ubangiji subhanahu wataala har ya girma ko yayi hankali abin da ya faru ya faru ya gudu ya bar wajen ya tafi madiyan ya sake cikin kasar misra akan hanya wannan lokacin ne ya taho wajen fir'auna da wannan sako sako guda biyu sako na farko na zo a matsayin in da ku ba abin bauta da gaskiya sai Allah cewa kai fir'auna kai ne Allah da kake cewa mutanenka ka ana rabbukum al'ala ba gaske bane ba kai fir'auna kai ne abin bauta da kake cewa mutanenka. ka kuntu lakum min ilahin ghairi ba gaske bane ba sannan kuma tursa ta banu isra'ilawa da kake yi ka kace ƴaƴa maza ka ƙyale mata ka mayar da su bayi wannan ma ba daidai bane ba dan haka lalle ga abin da nazo da shi inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala an la aqula ala allahi illa al-haqq قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل تكي بني إسرائيل فباس أنتم باس أنتم رأيوا أشكين كسا كمركون أن كسا باس أنتم هيهوا كمركون karatu ba su yancin kasuwanci ba su yancin kaiwa da komawa a cikin kasa kamar kowa kamar kowane bakin su ma a ba su wannan damar kun ga nan lalle annabawa yan fasar yanci bayan masu kokari ne na abota ta mu Allah shi kadai to suna kokarin iya kwato yancin wanda aka danne mu yanci an mace ce namiji ne yaro ne babba ne a'a waɗansu mutane ne da ake ganin tsiraru a cikin ƙasa ba su cewa aka danne musu yanci annabawa sun zo li takhlisul mustada'fin dan su kwaci masu rauni a fitar da su daga cikin kangin bauta Wannan addinin musulunci akan saura to daga nan sai ne قال إن كنت جئت بآية فعلها إن كنت من الصادقين فعلقى هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال سيد القول سيدتي إن كنت جئت بآية ينهر كرد وتقف قبطان العلامة ذات من من كيما زونك فأت بها تكذود إتا إن كنت من الصادقين ينهر هر كانت تكما سكسكيا ودوانا يانونا فرعون تاريخي نمتن cewa galibin annabawa sukan zo da mu'jiza sukan zo da alama wadda take ba da sai da akan cewa su manzanni ne da haka sai nemi annabi Musa ya kawo wani abin da zai nuna shi manzo ne har kafin a gaskata fa al fi zahi subhanu mubi sai annabi Musa alaihi salam ya jefar da saddarsa fa zahi subhanu sai ga ta zama wani irin katon kumurci mubin mabayyane a fili ana ganin shi wa naza'a yadahu sannan ya zare hannunsa daga cikin hamatarsa bayan ya sa a cikin riga ya zare shi fa idza hiya baydha'u lin-nazirin sai ga hasken yana kyalli fari tas lin-nazirin ga masu gani a ganin ido ba wai sihiri yayi musu ba a ganin ido lalle hannun yana kyalli ya kawo masa ya kawo masa alamomi guda biyu shi ya nemi alama daya ya ba shi biyu ya nemi aya daya ya ba shi ayoyi guda ba nan gurin haka a faɗa fa idza hiya su'banun mubin uban babban maciji babba kasu a wani wurin wato hayya fa idza hiya hayyata macijiya babba ba hayya da kuma su uban domin kowanne babba ne idan an ce hayya don duba da cewa sanda ce sanda a larabci mace ce da haka wato ainihin sai aka ce hayya a cikin suratu faha dan alaƙar asa tun da asa mu'annas hayya ko menene ita ma kuma wato ainihin mu'annas saboda wannan alaƙar amma idan an ce su'ban wato a ganin ido babban maki ina fata an fahimta amma kaga idan ka duba cikin wato suratul namli da kuma cikin suratul qasas tijanun an gane ko sai aka siffanta abin da cewa jan ne wa alki asak falamma ra'aha tahtazzu ka an na mudbiran wa lam ya'qil ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun alqi asaq fi fadda sandarka yayin da ya jefar da ita shikenan kawai sai ga ta zama jan ka annaha jannun sai ta zama kamar kaga akwai cin karo da juna tsakanin maciji ɗan karami da kuma hayyatun tas'a da kuma tu'banun mubi ina fata an fahimta su min gairu su an gane ko wadum ilayka janahaka min ar-rahab burhanan min rabbika ila إلى wa mala'i innahum kanu قوما fasiqin Ma'ana duk dai waɗannan ayoyi guda biyu sun maimaitu a nan cikin surtun namu da kuma can cikin surtun kafa amma dai idan an ce jan ana nufin karamin maciji idan an ce hayya ana nufin babba sai malamai suka karo da juna domin an siffanta wannan maciji da kankanta saboda saurin motsi an siffanta shi da cewa hayyatun tas'a ko su ubanun mubin saboda girman jikin gashi a ganin ido babban maciji amma motsa jikinsa da kaiwa da komowarsa kamar yadda ɗan ƙaramin maciji ke iya yi da gaggawa girman bai hana shi motsa jiki da gaggawa ba sai ba cin karo da zama ke to kuma wannan ya fi tabbatar da mu'jiza domin idan jiki ya yi girma da kyar ake motsi amma jiki ya yi girma sannan ana motsi da gaggawa to wannan shi ne ya dullo ala tamamin mu'jiza din kenan shi ke mana cikar mu'jiza din kenan da haka ba karo da zuna tsakanin ayoyin اللهم امين قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فهي بيضاء للناظرين yana zare hannun sun dai ga hannun yana kyalli din nazirin ga masu gani daga nan sai ke ne إن هذا لصاحب عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يعتوك بكل قال الملأ من قوم فرعون sai الملأ yan daga cikin mutanen fir'auna sai suka ce inna hadha la sahirun alim lalle wannan mai sihiri ne alimun kuma masani ta fuskar sihiri kwararre wanda yake sihiri in ba haka ba ya mutum zai jefar da sanda da zo maciziya nan take kafin kimsawar ido ya mutum zai sa hannu cikin riga ya fito da hannun a bayyana gyalli yuridu an yukhrijakum min ardikum so yake ya fitar da ku daga garin wato ainihin ya muku juyin mulki domin idan ya zo da abin kuka kasa zuwa da shi ya ace mutane su bi shi ko har duk gari an bi shi to kun bai amfanin ku na zaman ku a garin yuridu an yukhrijakum min ardikum ya ku daga kasar ku fa ma me kuke yin umarni da ayi qalu suka ce arde wa akhafu dan yi masa jinkiri shi da dan uwan wato karka gaggawar daukar mataki akan wa arsul fil madaini hasirin aika fil madaini a sauran garuruka a sauran sasanni da bangarori na kasarka hasidina domin a tattaro maka wato ainihin kwararru ta fuskar sihiri kwararru ta fuskar tsafi su zo su buga da ya atuka bi kulli sahirin aliyam waɗanda zaka tura din za su kawo maka dukkan wani mai sihiri masani ta fuskar sihiri da cikin kasar idan ya so sai a zo a hada tsakanin shi da su a ga wa zai kayar da wani tsakanin nashi sihirin da kuma nasu sihirin a nan haka ayoyi suka ce qala mala'u min qawmi fir'auna amma kaga cikin surtu shu'ara qala lil mala'i hawla wato shi fir'auna shi ya fada wa mana yace inna hadha la sahirin alim lallai mutumin nan mai sihiri ne kwararre yurjakum min ardikum bi sihrihi wato a akwai karin kalmar bi sihrihi fa ma za ta'murun qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil mada'in hajirin anan wa arsil fil mada'in hajirin ya'tuka bi kulli sahirin alim atan ya'tuka bi kulli saharin alim ma'ana ayat da Allah ya ayat wato muna sarrafa ayoyi wani wurin a ƙara kalma wani wurin a rage wani lokacin a cire wani harafi wani wurin a ƙara wani harafin dukkan cikin sar guda ɗaya ce amma kuma ma'anonin wani lokacin su ƙaru gwargwadon asiyar gwargwadon asibak wato zubin kalmomi da kuma zubin haruffa a cikin kalmomi ya tuka bi kullu sahirin alim za su so maka da kowane mai sihiri wato ainihin wanda yake kwararre ta fuskar sihiri sahir wato mai sihiri wato a wata kira'a ya tuka bi kulli saharin alim ko da nan gurin din qira'ar hamza da kisa'i kamar yadda a cikin sura aw nu'tuni bi kulli sahirin alim anan ma dai hamza da kisa'i wa qala fir'aun nu'tuni bi kulli saharin alim amma kaga cikin suratul shu'ara duk gaba ɗaya sun yi ijma'i qurra'u sab'a ya tuka bi kulli saharin alim wato ala wazni fa'al للدلالة على المبالغة والتنائي abin da ke nuna makwara ta mubalaga ke wato a zo da kwararren mai sihiri wanda ke makwara ta suka iya sihiri wato za za a tattaro masa mutane a cikin fadin kasar sa kenan masarauta ba cin karo da zuwa tsakanin ayoyin A nan idan an ce kalan al-mala'u min kawai fir'auna mala'u ne suka ce wa fir'auna wannan zantar. a can kalan mini mala'i hawlahu fir'auna ne sai da mala'u yo ai zai iya magana su bashi ansa ko su su magana su ba su ansa sai ce lalle wannan mai sihiri ne shi ma ce lalle kan ni ma na hango mai sihiri din ne kaga shi ya ce su sun ce da haka wannan ayar ta faɗa abin da ya ce wannan ayar kuma ta faɗa abin da suka ce sai qur'ani ya raba nan aka ko kuma galibi shi ne ya faɗa wannan mutum mai sihiri ne kasan kuma yan fada ba sa yawa sarki musu gaskiya ne ranka ba a wasu tubu idan sarki ya kalli bari sai baki ne sai a ce lalle wulak bari idan ya kalli baki kuma ya ce fari ne za su ce fari fatkam ko ba haka ba to saboda haka kenan shi ya fara faɗa su kuma suka kaskata da haka sai qur'ani ya kawo zancen shi ya kawo zancen sai Allah ya ce وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لعجوا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن أن نكون نحن الملكين قال علقوا ولما ألقوا سحروا أعين الناس وانهدوهم وجاءوا بسحر عظيم وعندي تعالى وجاء السهرة فرعون فرعون إذا أنت السهرة وتجمع إلينا ساهر على وزن فاعل wato jam'i ne na fa'il domin ka'ida ita ce dukkan fi'ili madi wanda yake ala wazni fa'ala kuma wanda ake kawo fa'il ɗinsa ala wazni fa'il kamar sahara sahir kamar ne kazaba kazib ina fata an fahimta ko to jam'in sa za ka iya kawo shi ala wazni fa'ala kaga sahara sahirun sahara kazaba كاذب كذب كفر كافر كفر فجر فاجر فجر أولئك هم الكفرة الفجر جايبوا بقى السهرة دي وجاء السهرة فرعون sun fir'auna kalu suka ce da shi inna lana la'ajaran sun yanzu muna da sakamako wato kaga duk fir'aunancin mulkin fir'auna amma yana baiwa na ƙarƙashin sa yanci <laughs> yana ba su kuma dama shi ya ga yaso su daga gare su don su zo su kare gwamnati amma kafin su fara yin aikin sun suka ce inna lana la'ajaran muna da lada da za a bamu yaya kudin kwanan mu kudin kwanan daji mu da komai da komai yana nan tuf da mun gama aiki za a bamu inna lana la azran kin muna nan za a bamu ladan mu za a bamu sakamakon mu in kunna nahnul ghalibin in mun kasance mu muka ci galaba qala na'am yace eh lalle za a baku wa innakum lamin al-muqarrabin dadi akan haka ma kuna cikin makusanta za a kusanto da ku a ƙara muku matsayi a baku promotion a yi kaza a yi kaza a yi kaza in dai har kun yi aiki yadda ake bukata su kaga sannan za su duku kenan wato ainihin wajen aiki qalu sai suka Musa in ma an tulkiya ya kai Musa ga za in ma an tulkiya ko dai kai ka fara jefa sandarka mu gani wa in ma an nakuna nahnu al-mulki ko mu mu fara jefa namu sanduna qala sai annabi Musa ce da su alqu ku jefa mu gani wato kina idan kuna son kai muqabala kuma ka gamsu da kwarin hujjarka sa abokin zantan kai fara yin magana hatta ya fara yin magana kuma ko da ko za a ba shi lokacin da ya fi naka in za ku tattauna kana kare tauhidi wani na kare shirka kana kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai kare bid'a wallahi a bashi awa ɗaya a baka minti talatin ya ishe ka a bashi awa biyu a baka minti arba'in ya ishe ka da za su yi da zaran ka zo innal alhamdulillah ka gama ka jawo wata aya ka suna da alqur'ani shi waɗansu labarai zai kamo an ce sun ce wace ce wace ce kai kuma nasu za ta kawo ina ba zan fahimta imamu shafi'i ko yace man ta'allama sunnata ta hujjatu wanda dole ne shi hujjatu za ta yi kwari ma'ana wanda bai koyi sunna ba fa hujjatu za ta yi rauni abin nufi saboda cikakken confidence da kake da shi sai ka ce su fara duk lokacin da suke fara su za su fito da makamansu ne na gaba daya kai kuma lokacin kana ganin makasar shikenan sai ka abin nan bal na qasifu bil haqqi ala al batil fa yadmahu fa idha huwa zahiq wa kuma al wayl mimma tasifun ke alqu ku jefa sandar mu gani ku jefa na ku gani falamma alqaw yayin da suka jefa sandunan su faharu ayunan da sai suka sihirce wastarhabuhum suka rikitar da mutane suka tsoratar da su wa ja'u bi sihrin azim Allah da kansa yake cewa sun zo da sihiri babba sun zo da babban sihiri fa idza ibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai da igiyoyin su da suka ajiye da sandunan da suka ajiye Musa ana khayyala masa a ganin ido kai ka ce igiyoyin motsi suke bayan ba motsi suke ba aure da kai ka ce sandunan kaiwa suke su komo bayan aure ɗaya suke tak amma saboda girman sihiri da tasirin sihiri fa auza su fi nasu sai su dan Musa annan Musa da kansa sai yana zana a cikin zuciya amma a fili bai nuna yana zana ba yadda ke wannan dama shine jarunta ko da zuci ka tsorata a fili karka nuna ka tsorata dan idan ka nuna ka tsorata a fili ka baiwa abokin fada da kai rabin nasara yanzu rabi zai karasa karka yadda abokin adawa da kai ya gane ka wallahi so ka tsorata kai karfin hali ka nuna a buga a zuci kuma ba haka bane inda za ka samu yi gudu za ka gudu ba amma saboda matuƙar ka nuna ka tsorata wallan ka ba shi rabin nasara kai da kanka ka ɗauki rabin nasara ka danka a hannunsa su kuma zai ƙara su rabin au da safihi nafsihi khibata musa Ka a zuci ne ya tsorata a fili ba su ba su gane ya tsorata ba sai Allah ya masa wahayi qulna la takhaf innaka antal a'la karka tsorata kai ne madaukaki akan su wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuhlifu jefar da abin da ke daman ka din nan ba sandar da kake nawa masu ka biye ka ya Musa qala hiya asaya jefar da sandar nan ta tanqaf ma sana'u za ta haɗiɗiye waɗancan ababen da suka yi innama sana'u kaydu sahir wato abinda suka yi kawai dabara ce ta mai sihiri abu ne wanda ke khayal ne laysa lahu haqiqatun fi alamil waqi bai da haqiqa wala yuflihu sahiru haythu ata bai sihiri ba zai taba cin nasara ba ta dukkan jiki to anan gurin haka ayoyin suke qalu arjihi wa anqafu a wata kira'a arjihi a wata kira'a arjihu idan an ce arjihi ko arji'ihi ko arji'ihu duk abu ɗaya ne akan ce arja'a yurji'u al-irja akan ce arja yurji tarbiyatan ko arja'a ko yurji'u duk dai ma'ana su ce at-ta'khir jinkiri arjihi wa asahu ko arji'ihu wa asahu duk dai ma'ana ɗaya وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا a can cikin suratul shu'ara a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum la min al-muqarrabin a can cikin suratul shu'ara qala na'am wa innakum idhan la min al-muqarrabin an gane ku qalu ya musa in imma an turke zuwa to anan da Allah ce wa ja'u bi sihrin azim hakika sun zo da sihiri babba ne da sihiri idan ka dauki wannan kalma ta as-sihru sahara a duk inda suke a cikin kamusin larabci ko lisanin arab da ibn manzur dai mu'jan babba ko tajul arus ko dukkan wani babban larabci sunadarin kalmar da ha'un da duk inda ya je dawo abin da yake koyuwar abu koyuwar abu haka lokacin asuba ake kiran as-sahar haka abincin ake kiran as-sahuru saboda kakan abincin in dai ba da fitilawa ba a ganin ka lokacin da kake ci a ɓoye eh, haske bai zo ba an gane ko kuma da haka ake son istighfari a wannan lokacin wani mustaghfirina bil ashari an gane ko illa ana lutun nadainahum bi sahar wato lokacin da na safiya wannan sahar ko sahira ko yasharu ko sahar ko as-sahur dukkan su dai abin da ke nuna koyuwa dan haka suka ce asihru a cikin lugar larabci kullama nafufa sababuhu wa khafiya ma'akhazuhu dukkan abin da sababin sa ya koyi abu ne sai aka ga tasirin sa amma ba a ga sababin ba me aka yi faru ba a sani ba to hakikanin sihiri ya kasu kashi biyu akwai sihirin da yake ukat, ukat wa talafiq yasta'inu biha as-sahir ila al-jinni لقصد الإضرار بالمسرور وتوأنس أدوئي دا أكي كرنتا وأنس كل da tufi da ake yi, wanda mai sihiri ke yi yana neman taimakon aljan da nufin cutar da wanda aka yi wa sihiri Sune Allah ya ishara zuwa gare su min sharrin nafasati fil uqad an nafasati a waɗanda suke tufi tofi fil uqadi a cikin kulli cikin kulle kulle wato mai sihiri na iya ɗaukan wani bangare na rigar ka singlet ɗinka da suke taɓa jikin ka yar ciki dukkan waɗansu an dawaye ɗinka ko singlet ko dai wata riga ta ciki ko ƙaramin wandon ka na ciki ko naki ko naka ko ɗan kwalinki ko hularka a ɗauka a yi sihiri ko warin takalminka kasancewar yana taɓa jikinka kai tsaye duk tufan da ke taɓa jikinka kai tsaye musamman irin wanda in ka haɗa gumi shi zai fara taɓawa akan iya ɗauka a yi maka sihiri da shi likatin a kira sunan wani aljan wanda da shi za a hada dan ya cutar da kai ko ya sa maka barki ba kai ya barci ba ko kai barkin sama da awannin da ka saba yi kai awa goma kana yi har ai abin da za a yi a gama wanda dama ana san a yi kana barkin ba kana barki ba ko ya sa maka kasala ko ya hana ka fita ofis ko ya hana ka fita kasuwa tun da abokanan kasuwancin sun ga fitar ka matsala ce a wurin su ka shallake su to za a hana ka fita da barci da kasala ka tashi kawai ka ji da safe kamar an yi maka duka don masu yi suna wannan su hada da sunan aljan a kiraye sunan aljan a sofa wannan yawon da aka kiraye sunan aljan din a jikin wani kulle a kulle a ajiye auloje ko abin da ya auloje inda wani ba zai taba ba to sai tasirin abin ya bayyana a jikin wanda aka nufin a cutar mace ko namiji da izinin ubangiji tunda Allah ya ce wa ma hum bi na bihi min ahadin illa bi idhnillah ba za su iya cutar da wani sai da izinin ubangiji Allah ya kaddar su cutar da kai ta wannan hanya shi ya ga dama shi ya so subhanahu wa ta'ala wato shi ya ba shi yi izinin haka ta wata hanya dan wata hikima ta shi koyayya to wannan sihiri na farko ke akwai sihiri na biyu wanda yake adiyatun wa kafiyar galibi magunguna ne gari sassaki wanda za a sanya wa mutum ko a cikin abinci ko a cikin ruwan sha ko a shafa da wani mai da yake yin amfani da shi ya shafa a jikinsa sai tasirin abin ya bayyana a gabansa ko a sa a cikin turaren da aka ga ya fi so sai a bashi hoton turare da sai ya rika sa to sai tasirin abin ya bayyana a gare shi ko ya rika sa ka barci na ba gaira ba nuni ko ya sa ka wani ciwon kai na dindindin ko ciwon cikin dindindin ko wata matsaloli na dindindin waɗanda ba sa yankewa matukar ka sa wannan abin ka yi amfani da shi to abin na nan da rai to masu sihiri suna yin amfani ta wacce hanyar suna amfani ta wacce hanyar da haka kasancewar abin ya kashi kashi biyu wannan gari ne na magani ake kullawa a sanya mutum a abinci ko su suke a sanya mutum a ruwa ko a sa masa a wani abu ko wani abu makamancin haka sai ya zanto hadarinsa ta fuskar hukunci bai kai wancan ba wanda ake kiran sunan aljan a haɗa kare wancan wanda ake kiran sunan aljan kafirci ne kaulan wahida sihiri ne wanda yake fitar da mutum daga musulunci kauran wahida mai shi ba musulmi bane wannan kuwa wanda yake magunguna ne ake amfani da su waɗansu malamai suka ce ba kafirci bane ba kabiratun min al-kaba'ir babban laifi ne cikin manyan laifuka waɗansu kuma sun kai shi zuwa ga kafirci malamai dai sun yi sabani a kansa dan haka dai kowanne ne laifi ne domin cutar da ɗan uwanka musulmi mace ko namiji ta kowace fuska wannan bai halaka to kaga kuwa a daidai lokacin da hayaniyar siyasa ke tasowa daidai lokacin da sihiri ke karewa saboda wanda bai ci ba da yana son ya ci wanda yake kai yana son sai ya zarfi to lokacin sihiri masu kaso sihiri take karewa to kaga wannan ba karamin musiba ba ce ba sannan kuma yan kasuwa wani lokaci sukan yi amfani da sihiri saboda su karya wani ɗan kasuwa da da ya wuce su ba kamar yadda ma'aikata sukan yi amfani da sihiri don karya wani ma'aikaci da suka ga ya wuce musu ba mata sukan yi amfani da sihiri dan kishiya ta cutar da kishiya ko dan kishiya ta kori kishiya wani lokaci dan kishiya ta daƙilar da 'ya'yan kishiya su zama baya ya zanto sun kasa yin komai a duniya duk abin da aka sa su ba su yi a sa su karatu su kasa yi a sa su kasuwanci su kasa yi duk abin da aka sa su kasa yi duk kishiyoyi sukan yi juna irin wannan muguntar sukan yi juna irin wannan matsala shi yasa za ku gane a ce illar masu sihiri a ƙasa da gari illar su wallahi ta fi illar ɗan fashi da mutane. saboda ɗan fashi da mutane zai raba mutum da dukiya ya raba mutum da rai amma ba zai raba mutum da imani ba shi ko mai sihiri ya raba mutum da rai ya raba mutum da dukiya ya raba mutum da imani Duk gaba ɗaya hasarar duniya da lahira yake wa ka yi sallah sallar ka ba ta da amfani ka yi azumi ki yi azumi ki ba ya da amfani kila ka ci wata irin nasara kaɗan a nan gidan duniya ko ka ci nasara kaɗan ɗan wani lokaci kafin sihirin ya lalace daga baya idan sihirin ya wargaje kuma ƙaiƙayi ya koma kan musikiya abin ya koma kanka kai da kai ko ya koma kanki kai da kika yi shi yasa masu sihirin da irin malaman da suke wannan tsibbin annuri ma babu a fuskar ko da mutum yana da kyau ta fuskar halitta sai kaga Allah ya muna nan ga yayi baki kaga yayi muni kaga ba fara'a ko cikin fuska ta sarar shi cikin tashin hankali akwai shi a firgice shi saboda yana mu'amala da aljani ko ba so ya saba aljani to shi yasa ke samun kansa cikin tashin hankali da haka ya yan uwa sihiri ba karamar masifa ba kuma wannan abu yanzu ya ce mutane ya lafiya zuwa ga kafirci malamai da sun yi sabani a kansa dan haka dai kowanne ne laifi ne domin cutar da dan uwanka musulmi mace ko namiji ta kowace fuska wannan bai halatta ba to kaga kowa a daidai lokacin da hayaniyar siyasa ke tasowa daidai lokacin da sihiri ke karewa saboda wanda bai tuba da yana son ya ci wanda yake kai yana son sai ya zarci to lokacin sihiri masu kaso sihiri take karewa to kaga wannan ba karamin musiba ce ba sannan kuma yan kasuwa wani lokaci sukan yi amfani da sihiri saboda su karya wani dan kasuwa da suka ya wuce su gaba kamar yadda ma'aikata sukan yi amfani da sihiri dan karya wani ma'aikaci da suka ya wuce musu gaba mata sukan yi amfani da sihiri dan kishiya ta cutar da kishiya ko dan kishiya ta kori kishiya wani lokaci dan kishiya ta dakilar da 'ya'yan kishiya su zama kibaya ya zanto sun kasa yin komai a duniya duk abin da aka sa su ba su yi a sa su karatu su kasa yi a sa su kasuwanci su kasa yi duk abin da aka sa su kasa yi duk kishiyoyi sukan yi juna irin wannan muguntar sukan yi juna irin wannan matsala shi yasa za ku gane a sai illar masu sihiri a ƙasa da gari illar su wallahi ta fi illar yan fashi da mutane. saboda ɗan fushi da mutane zai raba mutum da dukiya ya raba mutum da rai amma ba zai raba mutum da imani ba Kiko mai sihiri ya raba mutum da rai ya raba mutum da dukiya ya raba mutum da imani duka gaba ɗaya hasarar duniya da lahira kewa mutum ka yi sallah sallar ka ba ta da amfani ka yi azumi ki yi azumi azumin ki baya da amfani kila ki so ta yar nasara kaɗan a nan gidan duniya ko ka ci nasara kaɗan ɗan wani lokaci kafin sihirin ya lalace daga baya idan sihirin ya wargaje kuma kai ya koma kan musikiya abin ya koma kanka kai da kai ko ya koma kanki ce da kika yi sai yasa masu sihirin da irin malaman da suke wannan tsibbin annuri ma babu a fuskar ko da mutum yana da kyau ta fuskar halitta sai kaga Allah ya nuna na kaga yayi baki kaga yayi muni kaga ba a ko cikin fuskar ta tare cikin tashin hankali a kowace a firgice ke saboda yana mu'amala da aljani ko ba ya so ya saba aljini to shi sai ke samun kansa cikin tashin hankali da haka yayan uwa sihiri ba kalmar masifa ba kuma wannan abin ya ci mutum mutane ya lafa kuma abin da kake da bakin ciki da sunan malanta ake yanzu da sunan malanta kuma sihiri yana da tasiri Allah ya kaddara sihiri ya tasiri amma ya ce wa ma hum da bihi min ahadin shi kuma wancan da ya cutar da kai din sakamakon nan nuna jiran ranar tashin kiyama ko me ya samu a duniya mulki ya samu kuɗi ya samu sarauta ya samu duk abin da ya samu aikin banza ne domin zai kare ba zai dawo ba yaje kuma ya samu azaba ta dindindin wanda take ba mai yanke ba da haka ya kamata a yi hasara ubangiji ta ala ya ce annabi Musa ce da su alku falamma alqaw saharu a'yun an-nas wasahru yayin da suka jefa sandanan su sai suka sihirce idanun mutane wasarhabuhum suka razanar da su waja'u bi sihrin azim suka zo da babban sihiri وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ubangiji ta'ala ya ce wa auhayna ila musa an alqi asaq sai muka wahayi zuwa ga annabi musa alaihi salam cewa jefa sandarka yanzu annabi musa alaihi salam sai jefa sandarka fa idza hiya talqafu ma yaku nan take sai gashi tana haɗiɗi abinda suka kirkira na sihiri din ana ganin sun yi macizai na igiya macizai na sanduna nan gashi kawai sai gashi tana haɗiɗi su fa waqa al sai gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa kuma sai ya rushe fa bi hunalika sai aka rinjaye su nan take wanka da sagirin suka juya baya suna kaskantattu ba daraja babu kima domin sun yi macizai na igiya sun yi macizai na sanduna sanda guda ɗaya da annabi Musa ya jefa ta zama maciziya ta haɗi dukkan macizan nasu gaba ɗaya kuma ta tsaya tana kallon akwai sauran halin mazi ta zai yi su ba waka alhaku din kenan wa ba ta labar kan ya madu ugu limi wuna ne kawon kalu ko sagiri wanke ya sahar su sajidi wa wanke ya sahar su sajidi qalu amanna bi rabbil alamin رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين جميل وانا آية لكي نم تفوق الحق وبطل ما كانوا يعملون da ayat da ke cikin suratu yunus falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi dhihr inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amal al mufsidin da wanda ke cikin suratu taha wani bangare na ayar inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata al-imam ibn kathir a cikin sa yace ana yin amfani da waɗannan ayoyi guda uku ga dukkan wanda aka yi wa sihiri ko wanda aka yi mata sihiri karanta su ko wuce kafa uku uku a tofa a cikin ruwa a sha da izinin ubangiji za a waraka daga sihirin da aka yi wa mutum ko kuma ya zama to kafi ga wanda yake jin tsoron a iya masa sihiri da izinin ubangiji zai zama masa riga kafi an jarraba an gani fa waqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به Inna Allaha الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إنما صنعوا كيد ساحر wala yuflihu as-sahiru ata ubangiji ta'ala yace wa ulqiya as-saharatu sai masu sihiri suka faɗi suna sujada Kalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin halittu rabbi musa wa harun ubangijin annabi musa ubangijin harun qala qala fir'aun sai fir'aun yace amantum bihi qabla an adana lakum yanzu kun yi imani da shi tun kafin in yi muku izini kaji wai imanin ba su da izini inna hadha la makrun makartumuhu fil madina lalle wannan wani makirci ne da kuka kulla shi a nan cikin garin li tukhruju minha ahlaha dan ku fitar da yan gari daga cikin gari wato fir'auna ya ga an kayar da masu sihirin shi ma kuma an kayar da shi yanzu yake ya hada annabi Musa da mutan gari ya zuga mutanen gari cewa a'a ai wannan masu sihirin dama mun samu labari ta wata kafa mata mabiya mai kwari haɗin baki aka yi tsakanin su da annabi Musa su zo da gangan su nuna sun faɗi a nuna ya kayar da su to sai su bi su to in masu sihiri suka bi shi yau gowar mutane ko me za su rage tun da dama daular akan sihirin ta gini <laughs> masu sihirin su ake jin tsoro yau a gari idan malaman tsibbu suka sallama maka to kuma ya rage maka sun sauran waɗanda suka yi da masu sihiri sun yarda da su ɗari uku ɗari su ko masu sihiri sun gaba yadda suka iya ma'ana ka ka daga ka gama kin inna hadha la makrun makartumuhu fil madina haka yace li tukhrizu minha ahlaha fa sawfa ta'lamu da sannu za ku sani wannan abin da kuka kulla na makirci zan ɗauki mataki akai la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf zan yanke hannayenku da ku min khilafin a saba da juna kafar dama da hannun hagu ko kafar hagu da hannun dama thumma la usallibannakum ajma'in sannan gaba ɗaya sai na tsire ku wato sai na tsire ku a jikin maki ko a jikin katakwaye a ga ku a tsire a mace kowa ya ku dan ku zama izina akan haka wannan shine razani da firgitin da fir'auna ya musu a can cikin suratu taha fa ulqiya as-sahratu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa qala amantum lahu qabla an a'zana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr falaw qatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi azaban ma'ana ga abin da yake zai yi kuma wai za ku sani wane ne cikin ne ya fi tsananin azaba wane ne azaba su tafi wanzuwa ka ji dan Allah girman kai dan kowane mai mulki da yake jin yana takama da mulki da karfin mulki da iko da zartaswa ya tabbatar ko an yi irin sa da a fir'auna gashi wai wa na ta'lamun za ku sani ayyuna ashaddu azabun abqa ni da Allah da kuka ce kun yi imani shi waye fi tsananin azaba wa abqa wa tafkuwan zuwa kaga a yau kan amerikawa sun kururuta kansu su suka fi tsananin azaba su za su yi kaza su kashe firaya ma'ana fir'auna ya riga su ada fir'auna ya zama tarihi za su zama tarihi dan waɗansu masu karfin nukiliya masu karfin tattalin arziki masu karfin soja masu karfin kaza masu f-15 don suma kirar f-15 ko wani samfurin skat sun yi wannan fir'auna ya faɗa kafin su hayyuna shiddu azaban wa abuka yanzu ya zama labari ubangiji ce falyawma yawma nunajjika bi badanika takuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran min an-nas an ayatina laghafilun da haka wannan ba komai bane ba kar wani ya razana kawai dan ya ga karfin wani mai karfi a yau an taɓa yin mai karfin da ya fi karfi a da kuɗin mai kuɗi a yau an taɓa yin mai kuɗin da ya fi kuɗi a da ikon mai iko a yau an taɓa yin mai ikon da ya fi shi iko a da ba zai iya hana musulunci ci gaba duk yadda ya yi duk yadda suka yi su sanya kowane irin adireshi don su fata musulunci ba za su iya cin nasara inda rabaka na mirsa don dan haka lokacin da ya ce haka su ne ba su razana ba ba su firgita ba kanu Kwanu inna ila rabbina munqalibun وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفر ربنا مسلمين قالوا تسكت لشي إنا إلى ربنا منقلبون مكم ما masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu mahalicinmu sawa'un kai ne za kashe mu ko kuma za mu mutu da kanmu lokacin da kwanakin mu suka kare dole za mu koma ga Allah matsala ba matsala ce ta mutuwa ba mutuwa kowa ya san zai mutu in har wannan kana ganin ita ce matsala kai aurenka mu auren ba matsala bace ba wa ma tanqimu minna ba abin da yasa kake so ka dauki fansa akan mu irin wannan illa an amanna bi ayati rabbina sai kawai dan mun yi imani da ayoyin ubangijinmu ko kuma ba abin da kake kushe mana kai a wurin ka ba mafusa tare da mu illa an amanna bi ayati rabbina sai wai dan mun yi imani da ayoyin mu lamma ja'atna yayin da ayoyin suka zo mana suka ce rabbana afrig alaina sabran wa tawaffana muslimin ya ubangiji kamalalo hakuri ta tare da mu al-ifraq shine as-sabb usbub alaina sabra kama na noman hakuri wa tawaffana muslimin ka karɓi rayuwar mu wato ainihin muna musulmi wato ainihin abin da suka faɗa kenan a nan gurin game da kuma a cikin suratul taha lokacin da yake la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa qalu lan nu'tiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat wal ladhi fatarna faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya suka ce lan nusraka ala ma ja'ana min albayinati ba za mu fifita ka kai dan kana da mulki dan kana da wadata dan kana da karfi ba za mu fifita ka ba ala ma kan abin da ya zo mana min albayinati na hujjoji wanda zai ba za mu fifita ka wanda Allah ko kuma ya zanto wanda zai muna rantsuwa da wanda ya kage halittar ko ya zanto hatafi ne ko kuma wawul qasami fattabi ma anta qal yi duk abin da kaga zaka yi kai duk abin da zaka yi ba ka daure ba ba ka kai tsibirin guantanamo ba ba kai duk abin da zaka yi ba fattabi ma anta qal innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya kawai kana iya yin abin da kake yi ne a nan cikin rayuwar duniya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa mu kun yi imani da ubangiji dan ya yafe mana kurakuran mu da irin abin da ka tilasta muka rinka yi na sihiri kuma Allah shine mafi alkhairi kuma mulkin Allah ne mulki wanda yake mai wanzuwa Allah shi ne mafi alkhairi da haka mun sallama waɗansu malamai suka ce a nan ƙarshen maganar su ta tsaya waɗansu malamai suka ce abin da ya biyo baya na ayoyi guda biyu duk yana cikin cikon maganar su da haka dai fir'auna ya yi musu wannan razani ayar ta gama ba tare da an ce ya cika ko bai cika ba don ko da cikin suratul taha innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka anan ke ta kare shin ya kama su ya yanke hannun dama da kafar hagu ko bai ba malamai suka yi sabani wadanda suka ce yayi tunda ya ce zai yi ai yana da ikon yi zai iya yi waɗansu suka ce bai yi ba suka ce don qur'ani bai ba da labarin ya to aya kan ba ta ce yayi ko bai yi ba amma suka ce za mu iya fahimtar bai yi ba karkashin wata aya da ke cikin suratul qasas da Allah ya ce da annabi Musa alaihi salam sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibuna za mu karfafe ka ce da dan uwanka Harun fir'auna da mutanensa ba za su iya saduwa zuwa gare ku ba na su cutar da ku ku biyan tare da mabiyan ku ko ne masu galaba a kansu to babu yanda za Allah ce al-ghalibun kuma a ce an yanke wa mutum hannun dama daga fara ba yi galaba a kansu tunda Allah ce antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun kaga kenan Allah ya ba su kariya duk da karfi ikon fir'auna bai tuna sura a kansu wannan ke nuna idan bawa ya koma ga Allah Allah ya iyar masa cikin dukkan al'amari wa man yattaqillaha يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا mutum ya koma ga Allah to kuma ya riga ya huta daga cikin ku ko uwa sun tunatar da ni bayan an tashi cewa akwai wata kalma da na maimaita na maimaita ina fassarawa ba daidai ba a Hausa ita ce ayar farko da makaranta jiya إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لفظ البأساء yana nufin talauci wato muna jarrabar mutanen da talauci wa darra lafazin ad cuta cuta ita ce ad wato kenan alba'sa rashin kuɗi ad cuta a jika illa na ahalaha bil ba'sa wa ad-darra ni kuma na fassara da wani abin da ni ban tuno ba yanzu amma dai wannan ita ce fassara ta daidai al-ba'sa shine ne talauci Allah raba mu da talauci ad kuma shine ne cuta ko rashin lafiya Allah warkar da jikin mu gaba ɗaya da dukkan marasa lafiya na musulmi a nan za mu dakata sai mu tun da Allah ne assalamu alaikum hukun da ka abi zar'in li ummi zar'in ana ya na ka tuke a'a shi ta malamai ta ce wannan hujja ce cewa ta kinaya ce annabi nabiya tarihi ce ki auren ki yaro ba wata nasara je ki gidan na san wace ne ba ni ba ki kaza kaza kaza kaza aure ya mutu sai ai bayanin me kake nufi kace mutuwa aure aure ya amma in ba niyya lafazi sarihi na saki ba a bukatar niyya amma kinaya sai an tambaye shi ne ne ke kike niyya ka me kake nufi in ka ta abu da wata abu wani abin daban da shi za a yi aiki yace ta ke nufi da shi za a yi aiki kun gane ko za a karanta hadisin mu zarra ذكر حديث أمه لأم زرع قال حدثنا علي بن أيضا بسبب ورد حديث إلى عائشة لها sai ta kowa ne da kai kar kai mamaki cewa kana da ƴata kan ruwa za ka auro ya mace kuma ruwa ka hada su gida daya wai za a zauna lafiya wannan tabi'a ce da sai dai a hankali a hankali eh matar tana ji ita matar ta ce ƴar kuma tana ji ita ƴar eh to wace ce gaba wace ce gaba eh shi ce ɗan ce gaba nesa yake wai da mace da sadararka har abada ne mace ka kwadi yadda aka yi daji kara tari yadda aure ya mutu kuma shi ke da wajen eh in bai mutu ba eto wannan matsalolin da ka ga yadda yake faruwa da na kaji mata lokaci ya manzo Allah ma dan da fito bai adalci yace ba ta tawa kake so kake ma da yake da so ki wannan idan kuma da ra'ayi ko tana fada me manzo Allah fada mata ne matsala kowa da hakkinsa kowa da matsayinsa da wahala ta ce wani ya bi wani ɗari bisa ɗari sai dai tawili ko ijtihad ba haka bane yadda ba za ka ce na Khadija Aisha ba Allah ya rubuta Aisha ta Khadija ba haka ba za ka ce na na Aisha ta fi Fatima sai da ce na na Aisha ta fi Fatima darajar ne saboda mijin na na Aisha ya ce na na Fatima na kuma ta fi na na Aisha darajar kuma saboda mai ya ji uban na na Aisha ba ka bane kowa da matsayin da Allah ya ba ba ka bane Eh. a ce ba mun tattauna ba a wannan kalmar da manzo Allah amfani da ita a wajen na Khadija inni qad hujitu hubba wannan kalmar ce tana da nauyi amma an azurta ne sabta dole eh, zai zama nafsi in ce an azurta ne sauwa wani ko wani ko abu kaza baya nuna cewa shi kalai aka azurta ne me yi wani ma azurta ne inda ta kama ne aka bayyana eh ita ta ne ai ta inda ta ce ya kake da mara wasu kowa cikin zaka zaka Allah ya tsaya maka ta gadi to da riwaya muslim kadai ce ta zo manzo Allah ya shigo da komai ba shine ma bu isa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min min qawlin aw qawlin aw وعما رواية قالت والله ما أبدلني الله خيرا منها والله ما أبدلني الله خيرا منها والله ما أبدلني الله خيرا منها ثم أبدلني الله خيرا منها نزلني على أنها خير من غيرها كيف عرفت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قال حدثنا علي بن حجر السعدي واحمد بن جلال كلاهما عن عيسى والنجم بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروه عن اخيه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه انها قالت تجي جلس احدى عشره امراه احدى عشره امراه فتعاهدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا mata guda goma sha ɗaya suka zaura suka yi alkawari ya suka kulla yarjejeniya ba wacce za ta koyi wani al'amarin mijinta ita halatin kula ta farko ta ce zauji ne ne ka mijina lahmu jamalin basri namar rakumi ne guzumar rakumi ƙozon rakumi hajjanan rakumi eh. kace da nan ma matsala ta tsaya da dan sauki kuma ala ra jabalin wa'ad wannan na mara kuma yana kan dutse ne wahalar hawa wata irin wahalar la fa fayurfaqa dutsen ba a tudun ba mai sauki da ne lalla a wala fa fayurfaqa shi kuma rakunan ba mai ba kosasshen rakumi ba ne balle ta ta aje a tsare da wannan ya wuri ko zargi zargi ne